سك الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا شاهدوا ووتن جمادى أولى hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da shirin da biyar haka ne ko shirin da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da goma sha uku a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka Global maram min adillatil ahkam wannan shine darasinmu na arba'in da uku har yanzu muna cikin babu shurutis sala za mu tashi hadisin amir قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عامر بن ربيعه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه فاشكلت علينا القبله فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه قال يتي وعن عامر بن ربيعة أنكر أولد عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن لا يقار مسير قال يتي كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlima cikin wani dare mai tsananin duhu fa ashkalat alaina alqibla sai alqibla ta shige mana duhu ta bace mana ta ba mu matsala fa sallaina sai muka yi sallah falamma talat ash-shamsu yayin da rana ta hudo idza nahnu sallaina ila ghairi alqibla sai gashi mun yi sallah zuwa inda ba nan ne alkibla ba fa nazalat sai wannan aya ta sauka fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka duba duk inda kuka kalla fa samma wajhullah to a can ma akwai yardar Allah madaukakin sarki akhrajahu at-tirmidhi wannan hadisi imamu tirmidhi ne ya rawaito shi afahu kuma ya raunana shi ce hadisi ne mai rauni in ba kuma ta ba karatun da ya gabata mun karanta abin da yake gwada tsarki alwala sharadi ne a cikin sallah in mutum bai da alwala to ya rasa sharadi daga cikin sharadan karɓar sallah sannan muka ji fitirta al'aura shi ma sharaɗi ne daga cikin sharadan sallah mun ji abin da ya shafi mace mun ji abin da ya shafi namiji to kuma a nan alhafiz ibn hajar yana so ya gwada mana fuskantar alkibla shi ma sharadi ne daga cikin sharuɗan sallah sai ka mana hadisin amir ibn rabi'a ibn malik al'anzi a amir ya musulunta tun da jimawa a garin makka ya yi hijira zuwa habasha tare da matarsa sannan ya yi hijira zuwa madina ya je yakin badar da sauran yaƙe-yaƙe tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amir ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ibn wahab ya rawaito daga imam malik daga yahya bin sa'id ya ji abdullahi bin amir ibn rabi'a abdullahi ibn amir ibn rabi'a dan amir kenan yana cewa amir ya tashi yana sallah da daddare lokacin da mutane suka yi nisa wajen suka Usman ibn Affan fa salla min al-layl ya salla ya sallaci abin da ya sawaka cikin dare sun manama fa utiya bil manam sai aka zo mai a cikin bacci fa qila la sai aka ce masa qum sallallahu an yu'izaka min al-fitna da tashi a cikin bacci sai ga an zo mai an ce ka tashi ka nemi Allah ya tsare ka daga fitina allati a'aza minha a ibadihi fitina da Allah yake kare ko ya kare daga tattun bayansa daga faɗawa cikin ta lokacin an an yi sayyidina Usman waye fa qama sai ya tashi sai ya farka fa salla ya salla ya addu'a thumma ishtaka daga nan sai rashin lafiya ta same shi fama kharaja ba'du illa bi janazati daga nan ba ƙara fita da shi ba ma'ana kamar Allah ya karba addu'arsa ya kare shi daga fadawa cikin fitintunu wanda har suka kai ga shi sai jina Usman Allah ya kara masa yarda alal hakika duk faɗan da za yi tsakanin musulmi da musulmi ma'ana a ɗau makami wannan yaƙi wannan wannan yaƙi wannan in dai ba wanda Allah ya yi umarni ba ne kamar yayin da wata jama'a daga cikin musulmi ta zama bagiya ta zama jama'a ce da ta ƙetare iyaka to anan Allah ya ya yi izini a yaƙi wadda ta ƙetare iyaka sai ta dawo kan daidai wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله to in ba irin wannan ba haka kurin musulmi da musulmi su dinga fada don kabilanci don bambancin yare ko don bambancin ƙasa ko don bambancin fati na siyasa kamar a zamanin nan to wannan fitina ake kiran shi kuma nisa ake daga wannan fitina ba a shiga don haka waɗannan musulmai ne amma sun yi wa shugaba ta waye sai da na usman allah ya ƙara masa yarda har ma suka yi ƙoƙarin kashe shi to wannan bawan Allah da ya gani a mafarki a gwada masa cewa ka nemi Allah ya tsare ka daga fitinar da yake tsare nagartattun bayansa sai ya tashi ya sallah ya addu'a sai rashin lafiya ta same shi bai ƙara fita da gidan shi ba sai dai wasu aka fitar daga cikin almajiran shi akwai dan shi abdullah ya yi riwaya a gurin baban shi al bukhari a al hafiz ibn hajar yace amir laysa lahu fil bukhari illa hadithu salati ala rahila fi sabri amir bai da wani hadisi a cikin bukhari sai hadisin da yake maganar halaccin yin sallah akan abin hawa a halin tafiya da kuma hadisi akan jana'iz da kuma wani hadisi da imam bukhari ya kashi ta'alikan ya mutu a shekara ta talatin da biyu bayan hijira wasu kace talatin da biyar wasu kace talatin da bakwai wannan shine sahabin da ya rawaito wannan hadisi hadisin imam tirmidhi ya ce hadisi ne da'ifi domin ya ce haza hadisun laisa isnaduhu bi zaka in ji tirmidhi wannan hadisin sanadin shi ba irin sanadi bane karfaffe la na'rifuhu illa min hadisi ash'ath as-samman ya zo ta hanyar wani rawi da ake kira ash'ath as-samman wa huwa yudha'afu fil hadisi shi wannan rawin ana rona na shi a bangaren hadisi da haka hadisin yana da rauni imamu ahmad ya ce dangane da wannan rawin mutsaribul hadisi laisa bitika shi rawin da ya rawaito wannan hadisi mutsarib ne rawi ne da yake kai komo cikin haddashi ya faɗi wannan ya canza ya faɗi wannan ibnu ma'in ya ce laisa cika. abu hasim ya ce mai da'iful hadisi hadisi shi mai rauni ne munkarul hadisi sayyi'ul hibzi yarwil manakir yana ta ruwayoyi manakir ruwayoyi munana wanda ba su da kyau kamar da yanzu cikin aljar wa ta'dil sannan a cikin sanadin hadisin akwai asim ibn ubaidillah ibn asim ibn umar ibn qattab wa huwa sayyi'ul hibbi shi ma hadda shi ba ta da kyau Sheikh Albani ya illanta wannan hadisi amma wa hassana isnaduhu ya ce amma hadisi ne hasan saboda ya samu mutaba'a ta wata hanyoyin da dama ma'ana ta wannan sanadin da'ifi ne amma akwai wata riwaya da ta zo ta karfafa wannan haka shekul albani ya faɗa cikin irwa ulgali haka nan babban malamin hadisi ahmad muhammad shakir rahimahullah ta'ala cikin ta'alikin da yawa tirmidhi shi ma ya inganta wannan hadisi da haka wasu malamai sun inganta shi da ɗin shi amma in ba ka ba a yadda yake haka hadisi ne da'ifi abin da yake cewa wannan sahabi Amir ibn Rabi'a kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fi lailatin matira fi lailatin a cikin wani dare muslima mai duhu ma'ana sun yi tafiya bayan suna tare da annabi a halin tafiya kuma ga dare yayi ga duhu fa ashkalat alaina alqibla sai alqibla ta shige mana duhu a ka gane alƙibla kun san ba kowa yake iya gane alƙibla ba idan ya bar inda ya saba sai wanda Allah ya baiwa wani duk garin da ya je ya san gabas ya san yamma ya san kudu ya san arewa amma galibin mutane sai sun tambaya kuma kamar yadda za mu gani a gaba ita alƙibla ta sallah ba ta da alaƙa da hudowar rana ko faɗuwar kun san mu a nan ganin gabas ɗinmu nan ne rana take kullowa to sai muka ɗauka duk inda rana take kullowa nan ne gabas ko kuma in ce nan ne alƙibla nan ne gabas a larabci amma nan ne alƙibla ba lallai bane zama nan ne alƙibla ma'ana kalma asharqu gabas da kuma alƙibla ƙibla daban za ka iya samun a wani gurin da alƙibla da gabas wuri ne kamar yadda yake a kasashen wani zan za ka iya samun alƙibla daban gabas daban in ka je madina za ka kudu ake kallo in za yi sallah gabas ɗin daban inda rana take hudowa to da haka babu talazumi tsakanin su kada ka ɗauka duk inda rana take hudowa nan ne alƙibla za a iya samun rana ta hudo ta nan kuma alƙibla ya zama nan to a nan sun sami iskali ba su gane alƙibla ba da gari ya waye falan ma tsala shamsu da rana ta hudo sai suka fahimci inda suke yanzu rana ta riga ta hudo da haka suka gane a ah, ai nan ko guri kaza ne muna daidai guri kaza ga inda alƙibla ce ce idza nahnu sallaina ila ghairi alqibla sai ga shi duk ba kan alƙibla muke sallah ba wa nazalat daga nan sai aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka kalla duk inda kuka juya fa samma to a can wajen ma wajhullah akwai yardar Allah kalmar wajhu a larabci tana nufin fuska amma malamai suka fassara wannan waje wajhullah yardar Allah ba wai dan sun yi tawili sun kore wa Allah wacce sifa ba sai dan saboda ma'anar samun fuskar ubangiji shine samun yarda ko da ma a yaren Hausa akan yi amfani da lafazin fuska a matsayin yarda in ka ce na je gurin wani amma ban samu fuska ba duk ba hausa san da kake nufi ma'ana ban samu karbuwa ba ban samu amincewarsa ba bai yarda da ni ba ka je gurin shi kai kila zai baka fuska amma ni dai bai ban fuska ba to shine irin wannan shine ta'abiri kuma shine zahirin nafsi shi yasa alim suna suke cewa a sifofi a ayoyi da hadisai na sifofin Allah a tafiyar da su akan zahiri to me zahiri zahiri shine ma ya tabadar ila zihin abinda zai fara zuwa ba kwakwalwa shine zahirin zance idan yanzu na ce ai na je gurin shi amma bai bani fuska ba abinda za ka fara fahimta ma'ana bai karbe ni ba bai yadda da ni ba shi ne abin to wannan shi shine zahirin zancen amma duk abin da sai an ba bayani sai an fito ma da yadda ake nufi wannan ba shi ne zahiri ba shi yasa da aka ce ayoyin sibobi da hadisan sibobin Allah a tafiyar da su akan zahiri abin da ake nufi akan abin da an faɗa zai zo ma da Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana kan hannayensu ba abin da zai zama a kwalwa ba shi bane ma'ana ga hannun Allah ga nasu a hada ba shi ne zai zama kwalwa ba abin da ake nufi wannan abin da suke yi suna tare da Allah da Allah ya ce tajri bi a'yunina jirgin annabi Nuhu yana gudana kan mu kaga da an ce yana tafiya kan mu abin da zai ka maka abin da zai fara zuwa kwalwa shine Allah yana kiyaye ta ayyaka la'uha wa yar'aha Allah yana kiyayewa da haka dan mun ce jirgin yana gudana akan ganin ubangiji ba muna nufin akan kwayar ido ba to da haka da haka fa aina ma wallu duk inda kuka kalla fa samma wajhullah a can ma akwai yarda Allah ba ta tawili bane domin muna tabbatar da Allah ya sifatu da alwajhu amma wanda ya dace da shi ba irin namu ba Allah bai da sifa irin ta dan adam ko daya duk wanda zai ce ma a'a ya zaka ce hannun Allah in kai haka ka kamanta Allah da mutum sai ka ce mai saboda mai ce ce saboda dan adam ne yake da hannu sai ka ce mai to kana nufin duk abin da dan adam yake da shi Allah bai da shi ko kuma kana nufin ko kuma ka ce mai kana nufin duk abin da dan adam yake da shi abuwan abin da zaka ce mai duk abin da dan adam yake da shi shin kana nufin in an kira irin wannan abin Allah ma an raba shi ga Allah kana nufin irin da dan adam ne dole zai ce ma a'a domin gaba ɗaya ko duk wani musulmi ya yi ittifaki Allah yana ji yana gani Allah ya ce laisa ka mislihi shay sai ce me wa huwa samiul basir kaga Allah ya da kansa da as-sam'u wal basar a guri daya da yazo kan dan adam sai ce me inna khalaqnal insana من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا لكن السمع هناك ليس كالسمع هنا ji a can ba irin wannan bane amma kuma Allah ya tiba da dan adam da as-sam'u wal basar ya tiba da kuma kansa da as-sam'u wal basar amma ba iri dai bane Allah ya tiba da dan adam da hakuri al-hilmu wa basharuhu bi ghulamin halim kuma Allah mai sarki ya tiba da kansa da cewa haliman Allah ya tiba da dan adam da izza buwaya qalat imra'atul azizi kaga matar mai mulki kuma Allah ya mata kansa da mai buwaya Allah wallahu azizun kaga Allah ya mata kansa da wannan Allah ya mata dan adam da ilimi ko qala allazina utul ilma shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilma kuma Allah ya mata kansa da ilimi amma duk wannan sibobi ba wanda zai ce da dan adam da na Allah iri ne to haka ta Allah da fuska ta Allah da hannu da duk wata sifa da ta zo a cikin alkur'ani ko hadisi ba tana nufin irin tamu ba tana nan ala haddi laysa ka mislihi shay sai ta Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yake cewa tauhidul asma'i Wasifat, sifat inna ma yanbani ala aslaini tauhidin sunayen Allah da sifofin Allah yana yana akan abubuwa guda biyu a shay'ul awwal shine tanzihul lahi ta'ala an Bahatin makhluqat tsarkake Allah daga yin kaman aba daga ababen halitta Allah bai kama da su ba sannan abu na biyu isbatu sifatin lahi ta'ala kama ja'at tabbatar da tsobin Allah kamar yadda wannan tsobi suka zo shi yasa shekul Islam Ibn Taymiyyah yake ta duk wanda ka jira kokarin ya kore wa Allah wata sifa dan wai gudun kada ke kama da dan adam to ka tuhunce shi mai kamanta Allah da bayi dan sai da ya kamanta sannan ya kore kai yanzu da na ce "Yadda lahi bauka yi a ka ban kawo irin naka ba ba ka bukata kai tawili da an ce Allah ya daidaita kan halarci ba kawo irin daidaita ka ba ba bukata kai tawili da an ce Allah yana da ilimi ba kawo irin naka ba ba bukata kai tawili shi kuma wancan sai da da aka ce "Yadda lahi bauka yi sai ya kawo irin hannu na ake nemi sannan sai ya kokari kuma ya kore Sai ta ce almushabbihu ya abudu sanaman duk wanda yake kamanta Allah da halitta ta gunke ke bautawa dabba ba Allah da yake da wannan sifofi irin na halitta duk kuma wanda yake kore sumomin Allah wal mu'assilu mai kore sumomin Allah duk inda sifa ta Allah ta zo ya kore kamar mu'tazilawa shi kuma ya abudu adaman yana bauta babu ne domin inda zaka ce sifata mun babu sai ka ce ita ce wanda ba ta da kowace sifa sannan ba ta sama ba ta kasa ba ta kudu ba ta arewa ba ta gabas ba ta yamma ba ta cikin duniya ba ta wajen duniya wannan babu kenan to akwai wanda suke sifata Allah da haka sai su ce Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma laysa bidakhilil alam wala bi khariji baya wajen duniya baya cikin duniya to ya zan babu kenan domin da za ce fifata babu wannan shine karshen babu to ubangiji kuma yana nan shi sa ibnu jami'a ya ce al-kalamu fi zati al-kalamu fi sifati far'un 'an al-kalami fi zati magana akan sifofin Allah reshi ne daga magana akan zatin Allah in har ka ji Allah yana da zati ko ba irin da dan adam ba to kai ji Allah yana da sifofi ba irin da dan adam ba dan haka fa aina ma tuwallu dai inda muka kalla fa samma wajhullah a can ma akwai yarda Allah sai ayar take gwada wannan sallah da kuka yi tayi fuskantar alƙibla sharaɗi ne a sallah sai a yayin da ka gane alkimlar. to duk inda kalla kai sallah ta yi hadisin dalili ne da yake gwada wanda yi sallah a cikin duhu a cikin gajimare ba kan alƙibla ba daga baya ya bayyana ga inda alƙibla take fa inna hu ja'iza Sallah shi ta yi walaysa alayhi i'ada ba sai ya rama ba sawa'un alima bil khata'i fil waqti aw ba'da ya gane kuskure a lokacin ko bayan lokacin in kai kokarin gano alƙibla ka kasa gano ta sai kai sallah da ka gama bayan awa ɗaya to ne zuci ina kai sallah sai ka ce nan da kallaci ai ba nan bane alƙibla sallah ka tayi sai dai a gaba in ka kalli nan ka da sallah amma wancan da kai tayi tunda ma'ana ka riga kai ijtihadin sa duk da wannan sanadin mun ce da'ibi ne lakin na ma'anar hadisi sahih ma'ana hadisin ingantacciya ce da wasu ruwayoyi sun karfafa mumini idan alƙibla ta ɓoye masa yi ƙoƙarin ganowa a sharadi ne ya zama kayi ƙoƙari ba kurin zuwa kai da ka ba a'a sai da kai ta tunanin ina ne alƙibla to in dai tunanin kaza kai iya cikin ka ya baka nan ne kuma kai sallah ba nan bane to sallah ka tayi babu wani abu sallah ka tayi wannan hadisi abinda yake koya mana kenan dama wata da rana da taurari ubangiji cikin abin da ya samar da su akwai dalilin gane guri musamman taurari in dare suna gane guri ko masu tafiya sahara ko a yau ko a gobe in suka ɓace dare suke tsayawa yi in dare yayi da sun kalli taurari sai su gane to ga hanyar sana shi sa Allah ya ce wa bin najmi hum yahtadun ta hanyar taurari ma'ana suke shirya da haka wannan hadisi abinda yake gwada mana kenan na fiqhu fuskanta alqibla sharadi ne daga cikin sharudan sallah amma yayin da mutum ya kasa gane alƙibla ya kalli wani guri yayi sallah bisa iya ijtihadin to sallar ta yi. imamu abu dawud yake cewa an tambaye imamu ahmad huwa fi madina fataharra fa salla li ghairi alqibla fi baitin qala yu'idu an tambaye imamu ahmad aka ce mutum yana cikin wani gari sai ta nema alqibla bai gane ba sai sallah inda ba alqibla ba sai imamu ahmad ya ce abin da yake kan shine ya fara tambaya Shi ne farkon abin da zai fara yi shi yasa in a gari ne to kuskure ne ka ce ba ka gane alƙibla ba matukar akwai waɗanda za ka tambaya shi yasa kun ga anan ma a jeji ne ba a cikin gari ba ne kamar yadda wata riwaya ta nuna a cikin halin tafiya ne sai ma dai cewa an abi huraira ta radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma bainal mashiriki wal maghribi qiblatun tsakanin mahudar rana da mafaɗarta tsakanin gabas da yamma gabas a nan muna nufin mahudar rana wal maghrib yamma inda rana ke baduwa qiblatun to anan alqibla take rawahu tirmidhi tirmidhi ne rawaito wannan hadisi wa qawwahu al-bukhari bukhari ya karfafa shi hadisi ne qawi in malamai suka ce hadisi qawi suna nufin hadisi ne da za a kaba hujja da shi da cewa wasu malamai sun yi magana a kan sanadin hadisin a kan wani rawi da yake cikin hadisin abu ma'ashar to amma kamar yadda alhabin ibn hajar ya nakalto a imamul bukhari ya ƙarfafa wannan hadisi ya ce hadisi ne mai karbi wannan hadisi hadisi ne da yake magana da mutanen madina da wanda suke kan irin Ɓangaren su manzo Allah ce ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatu tsakanin mahudan rana da mafadarta anan alqiblatin to yana magana ne da mutanen Madina mu yanzu idan kai bainal mashriqi wal maghribi game da Abdullahi dan Mubarak yake bada yake cewa idan ka sanya gabas ko ka sanya yamma a hannun damanka a hannun hagunka ka sanya gabas a ka sanya kudu a ka sanya gabas a hannun hagunka to inda ka fuskanta nan ne aljumla in ka sanya dama a hannun a yamma a hannun damanka ka sanya gabas a hannun hagunka to inda ka fuskanta nan ne aljumla in ka je garin madina za ka idan ka kalli kudu to hannun daman ka yamma ne hannun hagun ka daidai nahiyar a nan ne gabas in ba kuskure lissafin ba to za ga inda ka ta to nan ne alƙibla domin yanzu da kowannan ka kamanta shi anan kaga zai zama arewa zai baka ko ko kudu to shi sa kudu zai baka to shi sa malamai suka yi hadisin yana magana da mutanen Madina da wanda suke kan nahiyar ma'ana ga wanda alƙiblar su kudu suke kallo to su ne manzo Allah yake wannan magana daidai yake da hadisin da muka karanta a can cikin kitabun sahara rojin da manzo Allah ya ce idan kun zo bayan gida kada ku fuskanci alƙibla kada ku bata ba walakin sharriqu aw gharribu ku yi yamma yamma ko gabas gabas kaga mun ke gabas ta kalla alƙibla in kai kalli yamma ka ka ba alƙibla baya to hadisi yana magana ne da mutanen Madina domin su ne suka kalli gabas ko yamma to ba su kalla alƙibla ba su bata baya ba to wannan hadisi ma yana magana ne da mutanen Madina wannan hadisi yana cikin abin da yake koyarwa hadisi ne da yake gwada yadda alƙibla take da faɗi ga wanda baya kusa da ita ko ga maza Allah ta yi tsakanin mahudan rana da a ana alƙibla take da aka yi rauna mana akwai takallufi akwai ma'ana wuce gona da iri a shari'a a ce kamar a garin gumal ko a kano ko a sokoto ko a kaduna ko a niger ko a niger ko a ina a ce wai in za a yi masallaci sai an gano tabbas ina ne ya kusanci ka'aba wannan takallufi ne shari'a ba ta dora mana ba jihar ake so mu kalla tunda manzo Allah ta yi tsakanin mashriq wal maghrib nan alqibla take sai nuna kenan wannan jiha din da zaka sanya a gaban ka kamar yanzu nan mu nan gabas ne alqiblan mu to da haka gabas din duk wanda ya sa gaba ya kalli nan to ya kalli alƙibla. ko da yanzu za a auna alƙiblan wannan masallacin muƙaddara a samu na'urar da za ta auna sai muka cewa mun dan karkace da Ka'aba to ba bukatar mu karkata masallacin mu jihar aka ce mu kalla an gane abin da nake nufi ka je wasu wurare ka ga za ka yi sallah sai an zo ana fita ka dan yi haka dan yi haka wannan zai la ta kallo in dai nan ne jihar al idan ne haka yayi in ne haka yayi in na tsaya haka yayi duk dai ne a ina ne ake so sai ka seki ka'aba in kana cikin masallacin ka'aba kana ganin kaga kaga ita to nan ba so karkace mata idan ka fita daga masallacin makka masallacin ka'aba sai ka shiga cikin unguwa a cikin garin makka to anan abin da shari'a take nema ka kalli in nahiyar da masallacin ne a nan ba da za a auna inda ka tsaya a ja layi sai a zo a ya saba da inda ka'aba take baka yi laifi ba nahiyar masallacin za ka daga nan da ka bar garin makka to abin da ake so ka fuskanci garin maka inda yake idan ka tafi madina fuskantu ina maka take nan ne to fuskanci nan idan ka tafi tsa'if ina maka take nan ne fuskanci nan idan ka tafi riyad ina maka take nan ne fuskanci nan idan ka tafi ar'ar ka tafi sikaka ka tafi tabuka duk inda ka tafi ina maka take nan ne to fuskanci nan idan ka bar garin suriya gaba daya ka shiga wani guri to abinda shari'a take so ka fuskanta ina ne inda kasar take shine abin da ake so da haka mu yanzu anan abin da shari'a ta kallafa mana jihar inda Saudiya take amma ba dai bane in ka bi wannan alƙiblan masallacin tsari da tsari ka je ka tada ta fara shiga ba a na iya shi sa wani sa mu daina wahala mu muna karkata sauhu mu da garbi domin duk wannan shi hadi ne ba ba ba ba ba bukatar shi kai wannan abin da ake so Allah ta yi fa aina ma tu wal Allah ku fa aina ma kuntum fa wallu wujuhakum shaqra inda yake da haka wannan hadisi yana gwada mana wannan alqibla tana komawa ta kuntace ta zama karama idan kana cikin masallacin Ka'aba sannan hadisin dalili ne cewa ya dace ga malami ya keɓance ma'abota garinsu ma'abota unguwarsu da koya musu addini ya fara da kun ga wannan hadisi wanzu Allah na magana na mutanen Madina da kuma duk wanda yake kan tsari irin nasu ashe ba da idan malami ya fara koyawa mutanen garin su ya faɗi wata magana da ta shafi mutanen garin su ko da wata shafi kowa da kowa ba wannan hadisi yana gwada mana ba yawa tun daga manzo Allah ya bayyana da kiblan mutanen Madina kadai ake fance. a can wajen bayan gida ce walakin sharri ko aw gharribu da haka babu laifi dan mutum yayi fatawa da take banci iya mutanen garin su ko iya mutanen ugosu shi yasa ta a babin fatawa ba kowace fatawa ke ɗaukowa a karanta a faɗa mutane ba sai an kalli yanayi da hali akwai bata wadda ta dace a nan garin amma ba ta dace a wani gari ba akwai bata wadda ta dace a wani gari amma ba dace wannan ba to in dai ba nasi bane yazo saraha ba nasi bane yazo a fili sarihan to abin da yake ana kallon kowane gari shi yasa na ce sharaɗin mai fatawa ma ya san ya san al'adun mutane da garin kai wani kayan hatta yare yana da tasiri hatta yare yana da tasiri dan za ka iya jawabi ai ma tambaya baka bayanci yaren da aka yi tambaya baka ba da amsa kuma amsar ta zama aka fi idan ka je saboda suna ta sabulu toka haka da ka ce toka mun za ta bi to kaga dan mutum zai tambaye ka me hukuncin wanka da toka kaga baka gane yaro ka ce haba banda ka zami wa zai wanka da toka to irin wannan ya ci ce sa hakimar ubangiji hatta annabawa ma Allah yana aiko annabawa bi lisani qawlihi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawlihi li yubayyana lahum dan yayi musu bayani to duk wani yana cikin abinda ake so mai fatawa ya gane hatta limamai da suke ɗauko hudubobi su karanta ka fiyo littafin huduba a saudiya ko a masar ko a sudan ba laifi amma ka dinga sanin hudubar da za ka ɗauka akwai hudubar da iya mutanen sudan take manta idan ka yi hudubobin limaman harami makka da madina duk shekara za ka ji suna huduba suna jan hankalin mutanen makka ko mutanen madina akan kun yi baki ku girmama su waɗannan baki bakin allah ne duk wanda ya girmama su ya girmama addinin allah duk wanda ya mutunta su da haka ku yi haƙuri da su duk abin da za ku yi kaza kaga ana mutanen makka nasiha yanzu idan na zo nan gomar ina karanta ta ko na tafi kano ina karanta ta ko na tafi wani gari ina karanta ta ina maganar abin da babu shi ne mai jin larabci sai ji ina zauranci ina ce an yi baki a gidan sai a gama sallah da tambaya waɗanda baki aka to kaga kenan wanda zai ɗauko zubar idan ya zo to sai ya cire abin da bai dace ba to wasu ba sa gane wannan yanzu ga su malaman saudiya fata wasu kai tsaye haramun ne mace ta tuka mota shi sa har yanzu ana ta ja yan zamani suna ganin kurin an an hana mata yancin a bar su dinga tukawa amma kuka ganin al'ada ba ta gudana akan haramci ba su kuma can al'adar ta gudana da haka suka tafi kan haka da in ka matsalar a addinance a ilmance sai dai ka kalli wasu abubuwa jarin hukuncin abin ba haramun ba ne amma yin akwai su abin da suke kallo su ma malaman da suke haramtawa ta suke na ɗaya za ta tafiya ita kaɗai ba muharram ya saba shari'a don manzo Allah ce kada mace ke tafiya ne guda ba tare da muharramin ta ba sannan na biyu zai wani sa'in zai buƙaci ta kire hijabin ko mota taya ce ko kuma mota ta mutu ana buƙatar a tura ana buƙatar a buɗe a alaika nan ai wannan to mace idan ta samu kanta irin wannan zai iya zama ma hijabin ya bata sannan zai iya dace mu'amala da wanda bai cancanta ta mu'amala da shi ba duk waɗannan abubuwan ta kalla suka ce su ba sa buƙata amma kun gundarin abin kaga a shari'a to kada mutum ya ɗauko can ya zo nan ya ɗora fatawar a kai su yanzu a tambata wasu ba wata ƙungiya duk wata ƙungiya addini kaga malamin suna ta biya halatta a wani kungiya addini ba ta kawo a inda allazina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay to amma in ka kalli yanayin su da mu ya sha bamban su a yanayin da suke gwamnatin tana kokarin samanta musulunci shi za a samu sallati suna karkashin lema ɗaya ne karkashin gwamnati suke akwai ma'aikata mai kula da limamai da ladanai za a yi fastin ɗin liman za a yi fastin ɗin ladan duk wata kuma za a dan ba su wani abu komai kankanta shi a matsayin dai ana dan taimaka musu da haka duk abu na addini akwai inda za ka je yana da gata to amma an ka zo irin kasashen mu wani abu in ba da kungiya addinin ba ba za ku iya karɓo yancin ku ba gwala ma Najeriya amma an ka je kamar irin su Ghana kungiyar addinin ita ce ma'ana a can sama aka yadda ne a ƙasa kuma ko mu ne yanzu da muke idan babu ƙungiyar za a iya ɗauka a ba abokan zaman mu kiristoci a ba su kuɗi ko wani abu ko kuma kun je a ce to ai ina ƙungiyar ku domin ita gwamnati harka sai da ƙungiya da haka idan ba ku yi ba to sai ya zama duk wani abin da za a samu na taimako ya koma kankanon wanda suke da ita to duk irin wannan misali idan in ka kalla ba za ka iya cewa nan haramun ba ne amma a can suna da bambanci can za a ga malaman su ma duka duka malaman su da suke manya-manya malamai ne suke karkashin hukuma komai ita take mutu in ba baya aiki yana karantar wato gwamnati tana kula da shi har ma suna da hay'atu kibarin ulama manyan malamai ne da za a ayyana wanda abu ya taso kasa za ce ku ba mu fatawa mai zami haka mu kuma nan ba ba an ce kasa ce da ba ruwanta da addini to duk irin waɗannan misalai ne na ɗauko abin da ya dace a gurin da ya dace a lokacin da ya dace to wannan hadisi yana gwada mana idan an keɓe wasu mutane da wani ilimi wanda ya dace da su babu laifi sai malam ya ce wa an amir bin rabi'a رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أنكر ودق عامر ابن ربيعة وانت صحابينا مذكرا تحديثه cewa ya ga manzon Allah yusalli ala rahilatihi yana sallah akan abin hawansa haiku tawajjahat bihi duk inda dabba ta yi da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito zadal bukhari ya zo da ƙari cikin riwayar bukhari yomi bi ra'sihi yana nuni da kanshi walam yakun yasna'uhu fil maktuba amma manzo Allah baya yin haka a cikin sallar farilla anan mai alhaji yake so ya gaya mana so yake gaya mana fuskanta alƙibla sharadi ne a sallah amma banda sallan nafila yanda yake kan abin hawa amma rangwame ba sai ka fuskanci alƙibla ba sai ce wani abi dawud a riwayar abi dawud min hadisi anas a hadisin anas kana iza safara idan manzo Allah yayi tafiya kenan ana manzo Allah yakan yi nafila akan abin hawa amma in yana matafi dan kada wanzu zo ne koma gida ya dauko mota sai ce bari yi nafila akan mota ta yanzu a'a manzo Allah in yana matafi yana kan dabba sai yi nafila fa arada an yata tawwa sai nufin ya nafila istaqbala bi naqatihi al-qibla sai ya fuskantar da taguwar sa al-qibla fa kabbara sai ya kabbara thumma salla haythu kana wajhu rikabi sannan sai ya sallah kuma duk inda abin hawan nashi idan da yana yin gabas ko kuma yana yin kudu ko yana yin arewa to in zai yi nafila sai ya tsaye da dabba sai ta fuskanci al sai ya ce Allahu akbar sai ya kabbara harama daga nan sai mai da kadan zamin dabba ya ci gaba da inda yake ko da arewa ne ko kudu ne ko yamma ne amma wannan sallar nafila a kuma halin tafiya wannan wa isnaduhu hasan sanadin hadisin hasan ne wannan hadisi kamar yadda muka faɗa abin da yake gwada mana halaccin yin nafila a halin tafiya akan abin hawa sannan yana gwada mana halaccin yin nafila a halin tafiya ma'ana ya halatta mutum ko da matafi ne nafila halal ne kamar irin tsarkatayyar fajiri rakowi bai kafin sallah alfijir wannan manzo Allah yana yin ko yana halin tafiya kamar salatul layli sallar dare ba laifi dan mutum yayi kamar in yayi alwala kun san akwai nafila da in kai alwala ba da laifi kai raka'a biyu yana cikin a nafilar da ake yi sunnatul wudu in kai alwala kai raka'a biyu wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama ya ji karan tafiye Bilal cikin aljanna da ya tabe ce me kake yi ya kai ka wannan fice ni ne abinda na sani shine duk lokacin da ne alwala sai na yana fila raka'a wannan ma halatta kai ta koda kana halin tafiya amma sunanun rawatib sunnonin da ake raka abin da ake gabanin azhar da bayan magariba da bayan isha da gabanin isha to manzo Allah gariban yana tafiya bayan yi amma ta asuba yana yi sallar dare yana yi idan ba laifi yana yi an ciro manzon Allah ko kuma sahabbai suna yi haka nan sallar walhama ba laifi da mutum ya yi ta yana halin tafiya haka nan wutiri ba laifi da mutum ya yi yana halin tafiya amma sunanin rawatib to wanda maza Allah yawanci barin yake shi yasa wasu malamai suka ce fa sunnatu tarkuha sunna ne kabar waɗannan sannan hadisin dalili ne da yake nuna mana mai nafila a halin tafiya akan abin hawansa to zai fuskanci inda yake tafiya ne ba lalle ba da ya fuskanci alƙibla kuma tafiyar doguwa ce ko gajera ce haka nan idan mutum yana da ya mutum ya so ya nafila yana cikin mota ko jirgin sama ko jirgin ruwa to fuskantar alƙibla ya tsare a kan shi in ya so zai nafila yana cikin jirgin ruwa ko mota ko mai fuskantar alƙibla ya tsare a kan shi zai kalli duk inda ya ga dama yi amma in zai iya fuskantar alƙibla din kuma ya yi sallah to wannan abin da yake shine abin da ya fi kamar yanzu a ga a jirage eh, akwai akwai jirgin da in ka shiga musamman ka shiga first class za ka iya samun damar kai alwala ma ka fuskanci inda alƙibla take ko da jirgin ba na gai ba in ka sani aka gwada ma alƙibla ɗin saboda wani gurin za ga har gado za in ka gaji ka kwanta kai bacci in ka barka bacci ga dan tebula an je ma da yan kujera ka zo ka sha shayi ga ban daki ga gurin komai an tsara ma kamar kana cikin dakin ka kaga a wannan ka yi tambaya alƙibla a nuna ba ka fuskanta to amma in kawo kuma bangaren mu talakawa kujera kadai kake mallaka ita ce kadai in ka tsinka za ki danta ba inda za ka zauna to kaga wanda dole in za ka yi sallah in tana bila ce sai ka yi sai inda jirgin ya sa zama to idan farilla ta kama mutum a yanayin da yake jirgin sama ko jirgin kasa ko ma mota ko ba zai yi a tsaya ba don ya danganta ga yanayin tafiya ko gurin da an shiga ko a mota ne ba iya tsayawa don an tsaya gurin akwai matsalar tsaro ila tsaya gurin akwai haɗari kuma lokacin sallah ya yi kuma kafin a kai inda za a tsaya lokacin sallah zai fita ta halatta kai sallah a cikin mota duk inda ta kalla in ka ce sai ka bari rashin fito ne ka ce sai ka bari ka soka su ba rana ta daga ta hudu to ya za wajen alwala a jirgi akwai ruwa a jirgin kasa ma akwai ruwa kaga mutane ake da matsala idan babu ruwa kuma tsayawa ka fito ka yi alwala da ruwa shi ma matsala ne in kila ya danganta ga yanayin gurin duk wanda muna ba ruwa idan ba za ka iya alwalan ba in zai yi sai kai sai mama inda ita ko tsayawa kai ko minti ɗaya ba za ka bada ka da gida ka gama ba duka ba za ka minti ɗaya ba ka gama za ka iya tsayawa kai sai ka yi gama sallah idan ko ba za a tsaya kwata kwata ba kai ne direba ba kuma lokaci zai fita malamin sun ce sai ka yi taimama da abin da ya san waka gare ka to akwai wani abin da ya shafi jinsin kasa a cikin mota sai ka yi taimama da shi in babu sai ka yi taimama da abin da ya kawo ka sai ka yi sallah don Allah ta yi masu tsatsu wanda dai ba a barin sallah a kowane yanayi kuskure ne kenan mutum ya hau abin hawa lokacin sallah ya shiga a zahar ta yi bai yi ba yana da dama ya jinkirta ta zuwa la'asar la'asar ta yi bai yi ba biyar ta zo ta yi shida rana ta bada bai yi ba to bai da uzuri domin ko dai a tsaye in kuma za a tsaya ba to ya yi sallah na a halin da ya samu kansa sannan wannan hadisi yana nuna mana babu laifi mai tafiya dan ya tsaya fuskanci alƙabla idan zai nafila sannan ya miƙe wasu malamai sun ce ba wajibi ne kuma suna ganin wajibi ne amma dai ba wajibi ba ne zai iya yi ko da bai tsaya fuskanci alƙibla ba sannan hadisin yana nuna mana mai sallan nafila kan abin su zai dinga imaki ne da ka to wannan ga wanda yake kan jaki ko doki ko jirgi ko mota in ba shi yake tuki ba amma da zai dinga yana sallah yana imaki ba domin akwai abin da yake kallo na gaban shi da haka wannan ana magana ga wanda ma'ana zai iya yin ima'i to babu laifi sai yin ima'i jabir ibn abdullah yana cewa manzon Allah ya aike ni wata bukata da na dawo sai na tarar da shi yana sallah kan abin sa. ya kalli kibla ya kalli gabas sai na ga yana nuni da kanshi wa sujudu afdalu min ar-ruku' idan ya tashi yin sujjara sai kasa kasa da kan fiye da ruku'i in ya tashi ruku ya kai ta sujjara sai ya ƙara yin kasa da kanshi wannan yana da yadda ake son yin yi imani sannan hadisi yana nuna mana sallar farilla ba a yin ta akan abin hawa sai dai a sauka a yi ta a ƙasa in dai ba a wancan hali da muka faɗa ba wancan hali da muka faɗa sai yi ga abin da wannan malami ce amma idan kana al-insanu fi ta'ira idan mutum yana cikin jirgin sama aw fi sabina ko jirgin ruwa walaysa fihi ma makanun mukhassasun li ada'i Sallah? ba gurin da zai yin sallah ba keɓance gurin yin sallah ba wa hadaratis salatu sallah kuma ta zo war rihlatu mustamirra ana ta tafiya dogon tafiya lokacin sallah akwai inda sai ai awa goma sha biyu a cikin jirgi ana tafiya awa goma sha biyu a jirgi ba a mota ba a ga mota ne ba san awa nawa za a yi ba dan tafiyar awa goma sha biyu a tafiyar da mota za ta yi awa goma sha biyu jirgi zai ta awa ɗaya da wani abu kawo daga nan zuwa lagos awa ɗaya kun sauka amma mota ne sai ka yi ni yadda ma hanyar nan ta lalace ma sai ran da ka kai amma jirgi da ka hau bi an sauke ka to ka ga ashe in ha akwai tafiyar da za a awa goma sha biyu ana yin ta a jirgi to a mota ba san awa nawa za a yi ba to idan irin wannan ya zo ba wani guri da ake bi kuma lokacin sallah ya gashi ana tafiya wa yakhsha fawatul waqti ji tsoron kada lokaci ya wuce qabla qabla nuzuli ta'ira aw wuqufi samira gabanin jirgin ya sauka ko jirgin ruwan ya tsaya walam takun salatu mimma yujma'a ma ghairiha ita kuma sallah ba hada ta da waninta fa innahu yusalli hasba istifa'atihi to zai yi gurgudan ikon shi fa in istata an yakifa in zai iya miƙewa wa yarka ya yi ruku'u ya tsaya tsaye ya yi ruku'u wa yasjud ya yi sujjada fa ala zalika sai haka wa illa in ba zai iya ba salla qa'idan sai sallar a zaune wa aw ma abir ruku'i wa sujudi ya dinga nuni wajen ruku'i da sujjada bi umumi qawlihi ta'ala saboda fadin Allah fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah iya iyawarku wa zalika lil ijma' domin ijma'i ne ala annahu yajibu ala al-mukallaf wajibi ne akan mukallafi an yu'addi as-salata fi waqtiha hasba istita'a yi sallah a lokacin ta gurgudan iyawarsa wala yu'akhiruha an anhu idza lam takun mimma yujma in dai ba hada ta amma misali da muka bada kawo jirgi daga nan zaka tafi Cairo zaka tafi Riyadh zaka je Jidda zaka je wata kasa sai ka auna ga jirgin nan yanzu da muka tashi sha ɗaya bayan awa ɗaya da rabi a zahar tayi to amma za mu sauka kuma lokacin la'asar to sai ka jinkirta sallah ai an gane ko ba wanka da kai sallah ka ce in je dama shari'a ta baka dama ka ka sallah sai ka ce to in muna to kazan hada azhar da la'asar yi amma idan sallah asuba ce dan ga wannan jirgi ya tashi ran tsakar dare kafin a je da rana ta mutu amma abu mamaki fiye in ka kasa jirgin kashi goma ina jin mu da muke sallah a cikin jirgin ban bi yan yatsun hannu ba kuma ba mu sauka ba sai da gari ya waye rana ta fito sai bayan an sauka mutane suka dinga sallah asuba sun bari lokacin ta ya wuce suna cikin jirgi ai tun da ka auna kasancewa kafin mu sauka yanzu karfe shida ko bakwai na saudi to gaskiya sallah ta kama ka sai kai inda ruwa ka tashi ka je ka wa alwala in ba ruwa kuma shi kenan sai kai gwargwadon yadda za ka iya tunda ita asuba ba a haɗa ta da kowace sallah amma in azhar ce zaka iya jinkirta ta zuwa la'asar in in magarba ce zaka iya jinkirta ta zuwa isha kuma yanzu isha tana kaiwa har in ka kai zuwa karfe goma duk ba kai laifi ba to wannan shine fiqhun da wannan hadisi ya kunsa a takaice kuma yana ganin ne ya kamata mu tsaya dan ban yi zaton ba ma za mu yi karatun haka dan jiya gaskiya tun asabar ba nan ban da gida ba je sai wajen karfe goma sha ɗaya na shigo gida na dare kuma ka yi wa lalle lalle yau in zama ina dutse da safe zuwa karfe sha biyu kace ka dauke mun ban ba daga can kuma na yi wannan to da haka ban yi zaton karatun zai yi wa ina ganin abin da muka samu sai mu wadata da shi abin da yake daidai Allah ya ba mu lada wanda yake na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam bismillahir rahmanir rahim wannan yana cewa yana aiki a wani gari amma kullum zuwa yake yana dawowa amma sallah azhar a can take kama shi to amma kullum azhar din nan kasar yake kuma ya fi wata guda yana yi to yaya zai ci gaba koyi daina matukar tafiyar da kai ta kai kasar babu laifi ai tunda zuwa kake kana dawowa ba magana wata ko kwanaki dama inda ma malaman suke sabani ga wanda zai je ya zauna amma kai zuwa kake ka dawo da haka kamar kana aiki ne a nan kana zuwa misali ko jahun ko kiyawa ko dutse daga nan zaka tafi daga nan sai ko ma gujin ku kake ko ma can gagarawa ko ina ne duk in ka tafi in ka je kana matafi gurin zaka ka samu za ka dawo in daga nan ne ka je babura za ka yi kasarun ka je sulatan karkar za ka yi kasarun ka in ka tashi dawowa kuma ba wani abu da ka ba magana wata guda har lokacin da za ka ba gurin dama malamai inda suke saɓani ga wanda ya je gari kuma zai zauna misali nan da na zo gumal ba ana nake zaune da iyalai na ba to shin idan na yi nufaci zan zauna kwana biyar zan yi sati a garin nan shin ya halatta in yi ta yin kafaro? har sai na satin ko ku bai halatta ba nan ne aka saɓani amma shi ma magana mafi inganci babu wani kwanaki da shari'a ta haddade da iyakance don manzo Allah kwana goma sha tara yana kafara a garin makka da aka matukar ka yi tafiya daga nan ka je gurin aikin ka za ka yi kasarar ka idan ka komo gida ka cika sallah duk da ka je gurin aiki kai kasaro wannan shine daidai ba bukatar kai kai wannan sai dai in tafiya ba ta kai kasar ba wannan ka zama ba magana kasar za ka cika sallah kuma tafiyar da ake mata kasaro shine da abin da al'adance tafiya ce ba nisa ake kallo ba kadai al'ada ta gudana yanzu ka sauki gari kamar misalin Kano tsakanin wata unguwa da wata unguwa nisan ya kai nisa amma dan ka tafi nan ba a cewa ka yi tafiya in ka fita ka tafi wajen Kano ka tafi wani lokal kai mai za yi lalace ya yi tafiya ya je gari kaza to duk irin inda za a ce wani tafiya yayi a ladanci an ana kiran abin da tafiya ana tafi kasar ina ji in ban manta ba akwai ruwa mara ta nuna ta tafiyan mil uku an samu sahabbai sun mata kasar tunda a wancan lokacin tafiya ce fifin yi wannan da haka dan ka yi tafiya kilomita ashirin da biyar talatin arba'in hamsin da za ka iya kasar wallahu a'lam sai wannan yana cewa mutum ne yana bin liman sallah sai aka samu matsalar sufika ta sa bai san liman ya dago daga rukuku ba to yaya zai tashi cika bayan sallama ne ko ya zai to na farko dai in aka kiyaye da shari'a ta ce za a samu sauƙin wannan matsala a shari'a ba a yin sahu sai na gaban shi ya cika da haka idan masallacin nan sahun gaba bai cika ba to haramun ne wani ya koma ya kafa na biyu in yi sallah wannan na ɗaya bai cika ba bai da sallah idan na biyu ya cika sai a kafa na uku in na uku ya cika haka in masallaci ya cika sai a fita waje waje kuma shi ma za a yi ta yi sai inda kuma sahu ana so ya zama kisa malamai suka ce sahu komin tsawon ke zama yana da alaka da juna to idan yanzu sifika ta ɗauke in ne ruku'u duk na cikin masallaci zai ga na gaban shi yayin shi ma na wajen masallaci tun da yana hangen wannan in kuma ba masallaci ne kun ga zai hango mun yi to haka haka sai da duro ko in ya kai ko ina sai ma ne daga sauki amma idan yanzu ana sallah na mun yi sahuri nan masallaci saboda mun sa fita kai kana can kobar fuska na mun sallah dole ka samu matsala wanda dama kuma shari'a ba ta yi da wannan ba abin da ake so ittisalus sufufi idan sahu ya tafi ya tafi har ya sake dirin baka to kenan ba ne amma an bai yi ba tsakanin rumfaka da da sahu akwai gurare da yawa ba kowa ko ba hanya ba ce ba kwata ba ce ba wani dalili bane to in kai sallah a can baka da sallah dan manzo Allah ya ga wani mutum yi sallah bayan sahu manzo Allah ya ce sake sallah to ina ga wanda bai shigo masallacin ba da haka wannan kenan idan har hakan ta faru ko da a cikin masallacin ne misali yanzu kaddara sifika ta dauke kuma muna cikin sahu ba mu ji ba har liman yayi ruku'u ya dago to malamai yana cewa idan gab ɗin da ke tsakanin ku ba yawa sai kai maza kai ruku sai ka dago ka rufe shi a sujjada amma in gab ya yayi yawa to sai ka bi shi wannan raka a kan raka sai ka tashi ka ciko ta bayan an gama wannan shine abin da za ka yi wallahu sai wannan daga wajen mata ne suka ce a taimaka a dinga kai musu sifika kusa da ku domin ba ka ba sa ji sosai kuma an gama sallah da Allah a dinga sanarwa mata su dinga jinkirtawa to wancan ne dai shafi sifika masu kula da harkokin masallacin su kuma insha Allah za su yi bakin kokari ba sa ji sosai an samu su to wannan ta wannan sati ce gaba ne yau aka sa a yau aka sa sifika ita sama. to sai an yi ƙara shi ne an sa kuma sun turo to kenan matsalar ta ta sauki sannan kuma maganar jinkirta wannan gaskiya ne ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa mata su dinga jinkirta an maza su tashi musamman ko da a wajen wannan da haka yana da kyau an tashi karatu din mu maza duk wanda bai da wata bukata ya tafi dan a ba kuma mata damar su fito kuma matan su dinga dan jinkirta da maza za su tafi ga wanda yake da iyali kuma za su tafi tare sai dan matsa sai su cewa to an kin fito ina kan nan gurin a tsaye kai zo kofar ya tsaya domin ka zo kofar ka tsaya to kuma ka tarya iyalin wani yadda za su wuce sai ka dan matsa gaba in sai kaga ta fito sai ku ya biyar ku wanda kuma bai da wata bukata in ma mai bukatar ne zai tsaya ya fita kamar bayan masallaci kun ga ba wurin da mata suke fita bane ta nan bangaren yamma da haka yana da kyau mu su mata su dinga dan jinkirta mazan su wasu kuma mazan idan ba wata bukata ba kan mu mu dinga kare musu hanya in muna da bukatar mu mu dinga ne da ita daga can bangaren ta da za mu ba su dama su masu sai wannan yana cewa tambayar shi ba ta da alaka da karatu amma a taimaka a amsa masa yace tambayar shi ne mutum yana da ɗa sai ɗan ya mai sata sai ya kamo dan yana dukan shi sai ɗan ya mutu da ɗan uwan mahaifin yaron ya zo ya samu uwar yaron tana kuka sai masa bayanin yadda aka yi sai ce tuta nemi haƙƙinta to yaya tambayar da yake yi a shari'a zai biya diya ne duk da mahaifin shi ne ya kashe shi ko ya abin yake a gaskiya bayanan da malamai suke ba a kashe na farko ne ba a kashe ba dan ya kashe dan shi sai dai malikiya suka to gaskiya suka ce sai in kisan gilla ya mai misali ya sa wuka yanka shi wannan malikiya gurin malamin malikiya su ce kashi shi za ko ya sa wani abu wanda yake kisa ƙarfi ko taɓarya wanda yake kisa ya buga mai a fa, irin wannan inda ya kisan na gilla ne to gurin malamin malikiya za a kashe uban amma suka ce in irin wannan ne kaga wannan tabbas ba wai ya kama shi bane dan ya kashe shi musamman in dukan ma da abin da ake duka ne to sai ya zo kuma ya mutu to irin wannan ba za a kashe uban dan ya kashe kuma magana ya bada diya shi ma ba za a ce ya bada diya ba domin nan shi amma in mun koma bayanin malamin malikiya idan da ganganci ya kashe shi ma'ana kisan gilla ne da aka kame yana dukan shi din lodi ya dauka ko ya dau tabarya wani abin da zai yi kisa kuma ya yi dukan inda za a mutu to wannan kuma kai shi gurin alkali alkali zai iya cewa ne mai hukunci irin wannan kadiya tana koma ga alkali yin alƙali a kai wannan kek ɗin gama alƙali shi zai duba zai a kai kisan da wani salo a kai shin kuskure ne ko da ganganci ne in ganganci ne ya yi mai to a gurin malamai ma suna ganin shi ba a da tsaja ba shi ba ma magana biya ba kashewa ba a da tsaja amma in ba ganganci ba ne kuskure ne to wannan babu komai dan uba suka ce shi ya sanadin zuwa ta duniya to bai kamata kan kuma ya sanadin shi kuma barin uban duniya ba kuma a ɗabi'a a ɗabi'ance in ba wanda ya saba mata ba ba da za uba mai hankali ba ma ukaci zai kashe ɗan shi da ɗan to duk waɗannan abubuwa suka taru shi yasa to in yayi sai a kalli wanda kisa ne wanda dalili amma a irin wannan yadda nake fahimta kamar ba yayi da gangan kisan ba da haka dai kuma mai yi faru nan yana koma zuwa ga alƙali fatawa ba za ta warware mana matsalar kaɗai ba idan har ita uwar yaron zuciyar ta bata nutsu ba tana ganin da gangan aka kashe mata da sai ji samu alƙali sai mai bayani shi kuma alƙali shi zai kalli yadda duk abin yake kuma sai ba da hukunci wallahu a'lam wanda ya ce idan zai tafiya mai nisa ya kan ɗau alƙur'ani a matsayin kariya wani lokaci sai ji kamar idan bai tafi da shi ba zai samu matsala to ina mafita mafita shine akwai addu'a da manzo Allah yake in zai tafiya ko in ba ka je yanayin addu'ar da kake yi da manzo Allah yake ce da ta wadatan maka na farko manzo Allah ya hukan abin hawa yakan ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض اللهم إنا نعوذ بك من وأساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال haka manzo Allah yake in ya zai ce sarki ya tabbata ga ubangiji da ya hore mana wannan kuma hakika mu ba masu biyan shi bane ma'ana ba mu da wani abin da za mu biya kan wannan ni'ima da Allah ya mana kuma gare shi zamu koma sai godiya ga Allah ta uku ya kabbara ta uku sannan ya ce Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha birra wattaqwa Allah muna roƙonka aikin alheri aikin da'a da tsoronka a cikin wannan tafiya ta wa min al'amali ma tarda muna roƙonka aikin da zaka yadda da shi sannan yace Allahumma anta sahib fi sabr Allah kai ne ma a yayin tafiya ma'ana kai ne mai kiyayewa wal khalifatu fil ahl a can kuma cikin iyale da na bari ubangiji kai ne zaka mamaye bayana ma'ana kai Allah kai ne za kula da su sai ce Allahumma inna na'udhu bika ya Allah muna neman tsarin ka min wa'sa sabar daga wahalar tafiya wa ka'abatil manzar da mummunan gani wa su'ul munqalab da mummunan makoma ma'ana duk wani abin da zai bijiro a tafiya na mummunan gani na mummunan makoma na na hadari na kaza Allah ka kiyaye ni haka manzo Allah yake bara sannan yace haka ma kuma cikin iyalai da da mata kuma Allah ka kiyaye su in kan iya wannan addu'a ka haddace ta ko ka kake karanta ta to zaka samu nutsuwa insha Allah ta'ala amma ɗaukar alkur'ani matukar kana ɗauka ne dan ka karanta ka amfani da shi zai zai amfane ka ba ba laifi amma dai asali abin da ake neman tsari da shi a wurin Allah shine wannan addu'a da manzo Allah ya koyar musamman a halin tafiya to ga wata ta faro ta ce wai tunda maza ya halatta su yaji kawai cewa iyalansu su bar gida to su ma mata ya halatta ya ce su tafi gidan to su yajin maza na shari'a ba gidan ake bari ba Allah ta yi wahiru wannan fil mazaji ku tsau ku kaurace musu wajen wurin kwanciya sai za su malamin suke ta a ɗakin ma ba wai ɗakin za ka bari ba a ɗakin amma tana gabas kana yamma shine wahiru wannan fil mazaji sai in abin ya kure ne to ya halatta ka ka koma na wuri kamar yadda manzo Allah ya yi lafiya kuma ya fita ya dawo wajen masallaci wani ɗan ɗaki zaman shi to don haka wannan su shari'a ta ba su amma ke mace shari'a ba ta ba ki dama ba kurin don kun yi saɓani da mijin kamar yadda ake a ƙasa hausa kurin ki ɗau ya fi kin da gida sai idan saɓanin ya kai yadda dole sai an je gidan ba za a rufe ko ba ba akwai saɓanin da za a yi tsakanin miji da mata dole ta bi gida yanzu mijin da ya ce sai na kashe shi kaga wannan dole ka ce mace tafi gida saboda abin yayi wannan amma dan an yi faɗa an dan samu dan rashin jituwa kullum ka zo ka tara kuma mace ta kai mai abin ta ta gida kaga wannan ba daidai bane domin ai in za a zauna dama dole sai an samu wannan da haka shari'a irin yajin da kasar hausa ake yi bai da mazauna a shari'a sai dai illa rubar ta kai sai an je gida misali sabanin ya kai ta yadda idan biki fitan ba zai warware ba an dama ci gaba zan an dama ci to nan sai a ji bayani a zo a gyara amma dan dan sabani wanda bai kai ya kawo ba kullum a zo a tara baki nan wannan ba shari'a ba ne wallahu a'lam ina ganin biyan da suka zo hannu na ke ba muka bude kai ne na karshe eh A